This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niya da murya arewa. haka kuma za a iya kama tashar a kai tsaye a duk lokacin da aka so haka akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu aure assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim aiwa ne tare da grace alheri abdu muke farin cikin sake jan ragaman shirin na wannan hantsi bayan labaran duniya za ku yi cewa zaben da aka kammala a birtaniya ya zo da bazata sa'ilin nan za mu kawo muku ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana ta wayan tarho kana muna da shirin rashin tayi akan bar arha na salo garba amma fa duk waɗannan sai kun sha cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Sakataren ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida na Amurka, Jay Johnson, ya yi gargaɗi jiya Lahadi da cewa Barazanar ayyukan ta'addanci a kasashen duniya ta shiga wani sabon babi inda masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama da suka kware wajen amfani da kafofin sadarwa suke jan ra'ayin ɗaiɗaikun jama'a wajen kai hari bisa raɗin kansu. Da yake magana a wani shirin talabijin na ABC mai suna This Week Program, Johnson ya ce kungiyar ISIL tana jan ra'ayin jama'a a waɗansu wurare daban da gabas ta tsakiya inda take kai har hare ya ce babu shakka muna cikin wani sabon yanayi sabili da yadda isil ke amfani da hanyoyin sada zumunci da intanet da ke ba da damar ishe mutane inda suke da kuma yana yiwuwa tsima waɗansu ya ce babu shakka muna wani sabon babu a ayyukan ta'addanci a duniya inda ɗaiɗaikun 'yan ta'adda za su iya kai hari a ko da yaushe babban jami'in tsaron amurkan ya kira ga amurkawa da su kula sosai amma kada su zaina zuwa harkoki a bainin jama'a ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar saudi arabia adal abdubaru ya bayyana jiya lahadi cewa sarkin saudi arabia salam ba zai sami ya halarci taron kolin ƙasashen larabawa da amurka ba wanda shugaba barack obama zai karbi bakoncin wannan makon ya kuma soke ganawar da da white house ta sanar 'yan kwanaki da suka shige za a fara taron ne a ranar laraba inda wakilai za su fito daga kasashe inda na majalisar haɗin kan kasashen mashigin yankin gul za su ziyarci fadar white house daga nan za su wuce wurin shakatawa na camp david inda za a yi taron wani jami'in gwamnatin shugaba obama ya ce amsar da sarkin ya bayar ba ta da wata nasaba da wata matsala da yake sarki salma ba zai halarci taron kolin ba shugabannin kata da kuwait ne za su jagoranci wakilansu sarkin kuwait sabah ahmad al sabah ya iso washington jiya lahadi yayin da sarkin kata chief tamim bin hamad al altani zai tashi daga doha yau litinin idan rabana ya nuna mana shugaban oman sultan qobus bin sa'id da shugaban daular larabawa khalifa bin zayed na al ba za su halarci taron ba bisa dalilan rashin lafiya to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc mayakan houthi a yemen sun bayyana yin na'am da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwana biyar bisa dalilan jin kai biyo bayan shawarar kasar saudi arabia da za a fara aiwatarwa gobe talata sanarwar ta jiya lahadi ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da jiragen yakin da karan haɗin gwiwa da saudi arabia ke jagoranta suka kai hari kan gidan tsohon shugaban ƙasar ari abdallah sale a sana'a babban birnin kasar ana kuma kyautata zaton tsohon shugaban kasar baya gida a lokacin da aka kai harin daga baya kuma aka gan shi a talabijin yana tsaye gaban baraguzan gidan makon jiya amurka da saudi arabia suka sanar da shirin tsagaita wuta a yemen inda dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin saudi arabia suke kai farmaki ta sama kan mayakan hausi da ke arewacin ƙasar da suka mamaye waɗansu sassan ƙasar cikin 'yan watannin nan jiya lahadi sarkin saudi arabia salman ya ƙare matakin sojin da ƙasar ta ɗauka da ya ce shugabannin ƙasar yemen ne suka buƙaci a yi da nufin ceto ƙasar ta yemen da al'ummata daga abin da ya kira kungiyar ƙasashen ƙetare da ke barazana ga ɗorewar yankin shugaban ƙasar cuba raul castro ya kai ziyara a fadar vatican jiya lahadi domin wa papa roma francis da kashin kansa sabili da rawar da ya taka wajen kawo ƙarshen kallon hadarin kajin na tsawon shekaru da dama tsakanin amurka da cuba abin da ya sa ƙasashen suka sake kulla hulɗar diflomasiyya shugaban kasar cuba ya gana da paparoma francis haifafen argentina na tsawon kusan sa'a guda inda suka tattauna da harshen spaniyanci paparoma francis shugaban ɗariƙa katolika na duniya shine taka muhimmiyar rawa a tattaunawar sirrin da aka yi tsakanin havana da washington da ta kai ga sanarwar da aka yi a watan disamban bara cewa kasashen biyu suna ɗaukan matakin sake buɗe ofishin jakadancinsu a manyan biranen kasashen nasu da kuma faɗa hulɗar cinikayya fadar vatican ta ce fafaroma francis wanda shine fafaroma na farko daga kudancin amurka da kansa ya shiga tsakanin kasashen biyu ya kuma karbi bakoncin wakilan kasashen biyu yayin tattaunawar a lokacin da yake barin fadar vatican mr castro ya ce na gode wa roma sabili da abin da ya yi daga baya kuma ya yaba wa irin basira da karamci da kuma halayen kwarai na fafaroman fadar vatican ta ba mr castro lamban girmamawa ta st martins of tours ta fice a fannin kula da gajiyayyu mr castro ya bayyana niyyarsa ta halarta dukkan tarurrukan da faforoma zai jagoranta idan ya kai ziyara kasar cuba a watan satumba kafin ziyarar da zai kai a amurka da kuma ganawa da shugaba barack obama labaran duniya kenan kuka saurara. To 'yan kwanakin kalilan ne da suka wuce aka yi zaɓe a ƙasar Ingila abinda zaɓen ya zo da bazata kamar yadda masu fashin baƙi suka yi hasashe. A kan haka na zanta da ɗan jaridan nan mai zaman kansa da ke zaune a Ingila wato Muhammad Sani Dauda kuma na fara tambayar ne yadda ya ga zaɓen. Eh to wannan zaɓe kam a wannan karo hakika ya bayar da mamaki matuƙa da gaske. Domin kuwa makonni kamar takwas kafin zaben wato lokacin da bisa al'ada a nan ingila ake warewa domin 'yan siyasa su rufe majalisa kuma su shiga yawon yakin neman ƙuri'un masu zaɓe duka wato ƙididdigar da ƙungiyoyin da ke nazarin ra'ayin jama'a suka yi sun nuna cewa haƙiƙa babu alamu ko wata jam'iyya za ta samu babban rinjaye domin kuwa sun bai wa jam'iyyar mulki ta conservative kujeru talatin sannan suka baiwa jam'iyyar labour ta party kujeru talatin zuwa talatin da da sauransu to kuma sai gashi bayan an kaɗa ƙuri'ar a ranar alhamis a ranar juma'a lokacin da wato sakamakon zaben ya fara shigowa sai kuma komai ya zama ba daidai ba sa'an nan ma har aka fara korafin cewa su waɗannan kamfanoni da ke yawon tattara ra'ayin jama'a anya ko suna gudanar da ayyukan nasu daidai to a ƙarshe dai sai gashi conservative party jam'iyyar mulki ta prime minister david cameron ita ce ta cinye wannan zaɓe ko da ike rinjayen da ta samu ɗan ƙanƙanin rinjaye ne na kujeru goma sha biyu kacal daga cikin kujerun 'yan majalisar dokoki me yasa kake ganin an samu wannan sauyi da ba a yi hasashe ba ko kuma da ba a yi tsammani ba wasu suna ganin cewa wato bisa matakin da gwamnatin david cameron ta conservative party ta ɗauka tsawon shekaru biyar da ake fama da matsalolin tattalin arziki waɗannan matakai wato su ne suke ƙara taimakawa yanzu birtaniya ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe ƙalilan baya ga jamus a nan turai waɗanda tattalin arzikinsu ke farfaɗowa to shi prime minister david cameron da ya fita yawon neman ƙuri'un masu zaɓe yana kira ga al'umma ne cewa to a yanzu fa gwamnatin sa ta fara aiki tukuru domin farfaɗo da tattalin arziki to kada fa su zaɓi wata jam'iyya wadda za ta zo ta rushe wannan aiki To wasu kuma suna ganin cewa jam'iyyar babbar jam'iyyar adawa ta Labour Party karkashin jagorancin Ed Miliband wato bata gudanar da nata yawon yakin neman ƙuri'un masu zaɓe da ƙarfin ƙoƙarin jawo hankalin al'umma kan abubuwan da suke sun dame su. wato musamman al'amura da suka shafi kiwon lafiya da kyautata rayuwar zaman jama'a da kuma harkokin yara da kuma eh, ilmantarwa. ɗan jarida mai zaman kansu kenan Muhammad Sandauda a Ingila. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Allah ka taimaki ba amin amin jalla Allah ubangijin dare ko rana Allah ka taimaki bawa ko na dare ko rana ga sabulun Kano mana sabulun Kano mana wata yan magana da taddade tun tun tun wata magana a cewa da daɗe wani zance ne wanda ya daɗe na ji gaba ba ali dan dawo wata rana da sun kaso wuta sai suka taso sun kaje makera suka je ba su da kokuhai ba suka taso sun kaje masaka suka tada wuta kamar bananci suka ba sun kabar wuta nan mamaki ya hana ni bacci mamaki ya hana ni hira mamaki ya shige cikin birni na hmm. su san ce ba su san kiɗa in ana kiɗa ba a ruwa. Wallahi kiɗa ne. Wai wasu san ce ba su san kiɗa in ana kiɗa ba a ruwa. Saboda kiɗa Allah ba zai ki bayi na ba ba a kin ruwa in don a dai binciken mu bayi. cikin sarari na yi. Ta Allah shi ya yi mai kiɗa kuma Allah shi ya yi mai karatu kullum. Hmm. Allah shi ya yi mai kiɗa kuma Allah shi ya yi mai karatu kullum. Yau ka ba dubin sallah kake da kallon kundi, ni ko kana gani na wawa. Allah da zuciya shi ka aiki in za ya binciken bayi ne. Moko da mu da jera na filoli duk ɗai a gurin Ubangiji. Ba na tsafi ba na son budurwa matan wani ba ta kwalliya ni. Sannan kuma ban taɓa mai da ‘yan maza mata ba. Da na azage masa da na azage mu ni wargin banza. Albaha jama'a da masu kalmar waka. Imani abin shiga aljanna ko ya zama baya. Eh. Karatu ko eh? Allah. to madalla mun gode marigayi sani sabulu yanzu kuma ga shirinmu na gaba da rashin ta yi akan bar arha jama'a salamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan filin salo garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi To makon jiya kun soma sauraren Alhaji Adamu sarkin makerar garki Abuja a kan sana'ar kira ta yau ma za mu ci gaba daga inda ya tsaya ga yadda fira ta kaya wato yana nan kamar ka ne ko suna da bambanci a wannan ba da kuma hantsaki a yana nan za a gashi mai tsawo ne da baki kaman almakashi yawa wannan shi ne gashi nan kamar eh na ga kamar gashi nan mai baki biyu kamar almakashi yawa wato ana amfani da shi wajen kamo karfe daga cikin wuta ana amfani da shi wajen kama karfe daga cikin wuta a fito da shi sai a dora kan dutse ko makera sai a ci gaba da bugun karfe da shi duk da kake so ka sarrafa karfe da shi za ka iya sarrafawa da shi kaga nan bakin iya zafin daga nan zuwa nan nan zafin zai tsaya ba zai kawo nan ba komin zafin karfe za ka iya kamawa da shi eh haka abinda za a ma kara fahimta shi wannan eh, eh, eh, wannan na'urar shin ku kuke kera ta ko kuma cewa kuke ku kawo inda waje inda kuke aiki a duka kayan aiki da ka sani mu muke sarrafa shi da kanmu abu ɗaya ne kawai da ba mu shi sai hamma hamma babban hamma wancan wancan na kakana ne kakana wanda ya rasu ya bar mana shi ne muke aiki da shi har yanzu wato wata babbar guduma ce da na hango daga nan yawwa eh, ita kan wannan gado ta aka yi to wato watakila shi ma kakan naka watakila shi ma gado ta yake a'a shi kakan namu sun yi aiki ne da wani bature lokacin ana aikin kuza a wani ƙauye nan da ake kira taku shara inda yake ba mu labari suna aiki da baturen daga nan ya samu wannan hamma tun kafin a haife mu yake aiki da shi wannan ya nuna tun zamanin mulkin mallaka ma aka wannan hamar eh tun zamanin mulkin mallaka mu ma mun tashi ne muka tadda muka tadda wannan hamman anan eh wato dai wala da mu ko kuma bari a dauko ta mu ganta na ga daban ma take wannan hamar eh. ni kai na ya kamata bari na jinjina tun da nauyin ta akwai kwanan wata ma jiki Eh, akwai 1796 ne ko? wai wai tun alif da bakwai da da shida wannan ina jin lokutan ma da su turawan mulkin mallaka ko da yake a karni na goma sha shida suka fara shigowa a kafin irin kasashenmu na najeriya daga bisani su samu yanci a shekara ta alif ɗari tara da satin haka ne in mun duba kusan shekaru ne kamar akalla wajen shekara kusan 300 ne ma kwarai insha Allah oh. wannan karfe wato karfe dai a takaice kan iya irin waɗannan dimbin shekaru insha Allah karfe za a iya yi da shi amma kaga wayannan duka mu muke kera su wannan duk mu muke kera su eh, idan mun kera shi mun kera shi haka sai mu wannan gurin sai mu huda shi inda za mu sa kota wanda za mu yi mai kuma mun gyara shi za mu ba shi ruwa inda duk karfen da ka buga ba zai kwanta ba nan baki eh, na gane na na eh. ana da mu akwai abin da yake bada mamaki karfe dai an san shi abu ne mai tauri mai wato a takaice mutum ko tuntube ya ci karo da karfe to zai gane kuran ah, ana mamaki da kuke sarrafa karfe ku mulmula shi ta hanyar da kuka ga dama eh. ah, shin wannan ya nuna kenan ba abin da ya gagari wuta kenan ah, insha Allah in dai wuta ne karfe ko hanyar jirgi aka sa a wuta wanda jirgi ke bin kai wannan digar jirgi din nan zaki faɗa yawa zaka iya sarrafa shi duk za a lankwasa shi yadda ka san auduga dai da kake so ka sarrafa shi insha Allah in dai ya nuna a wuta kamar da kake gani yanzu aka sa wannan wuta za ka iya juya juya da kake so amma bayan ya yi sanyi kuma shi kenan ya riga ya kame ba ya riga ya kame hmm. ba ya za ka yi sarrafa shi eh. ana da wani abu muhimmi da za su sani game da makera ah, ana cewa akwai ah, makeran farfaru da babbaku me bambancin waɗannan ah, makera guda biyu ne eh makeran babbaku irin makeran mutu wajen kira mutu na wajen sana'ar mu hmm. wa'annan su ne makeran fari da kuma masu aikin abin yan kunne sarka zuwa yana tinka su ne makeran fari amma mu bangaren mu makeran baki ne nan shi ne ake ce ya kira make ake mata kirari kira ta fi noman rago a tsugune aka tadda ita yawa <laughs> wato ka ce duk wanda ya tsaya ba zai iya duk dukawar ka baka kai makeri ba a ina insha Allah <laughs> ana da ba abinda nake dubawa to amma shin na ga waɗanda suke makirar babbako sun fi ina ganin kamar dagewa a shin akwai wata alaƙa ce tsakanin ko kuma kowa yana iya yin kowace a ba kowanne zai iya yin irin wani ba yanzu irin makiran fari to ba za su iya irin makera baki nan ba eh, amma kayan aikin su duka mun za mu iya kera musu mu ba su ci gaba da aiki da shi amma su ba za su iya kerawa da kansu ba wato su dai kamar dai yaran ku ne yawwa yaran mu ne yaran mu ne wayannan duka duk da wayannan kana ga su yaran mu ka ga almakashi na da ke kan kwano shi duk mu muke musu wannan ya nuna fa kamar alakar manomi zan iya cewa da makeri ne tunda in ba ka kaga ko ba garma ba magana noma warai ko kama duk da muke kamar makera kaga da make da makeran fari da wanzami da baduku da sauran masu sana'a da kayan karfe to duk makeri shine gaba da su eh Ah, akwai wani abu da yake tsorata mutane game da makera ba a ja da su san ana cewa in kai wasa banda dai hatta wanzamai da ake labari cewa suna da wasu abubuwa kamar kofi ko wani abu da za su ga mutum kuma ka ga kuna cewa yaran ku ne eh a wanzamai ai yaran mu ne amma mu ai ba mu ba mu ba mu irin wannan shirka da suke yi saboda mu mun tashi mun ga iyayen mu ba su irin wannan mugun halayen yanzu shi yasa kaga duka ba a wannan yanzu nan sai dai ana lokacin annashuwa dai ana dan wasanni haka da wuta ai annashuwar muke magana wato kaga wannan awar take din watakila wata rana in fa wasan ya taso ba ma sai kun yaki da shi mutum zai masa hannu sai dauko karfi insha Allah in ma wasan ya taso ai ba ma ba wannan ba lalai sai mun sa wata take ba da hannu ma za mu kawo amma shi kuma wannan bangare na abubuwan mamaki eh, ya yake faruwa ne dole kaga sai dan gado wannan daga ikon Allah ne kuma ai daga ikon Allah ne wannan a to ai kada wani ya garaje ya ga wani ya sa hannu a wuta shi ma ya ce zai zai gwada ko kuma shi ma sharifi ne eh to kaga wanda suka yi wannan daga sharifi ai sai makeri mm, mutum ya kuskura ya taba gadon da ba na shi ba kila ko ya ci wani wani dabaru ne ba mu sani ba wato duk dai gadalin mutum kada ya yi bani a kar ya karambani sana'an mutum a kan ai kan aikin sa. in ka ga mutum na abu karka ce ai ƙarya ne kalle shi a kan aikin shi kawai kyale shi kamar yanzu ba gashi kana aiki kamar na ce ƙarya kake ah, eh tun da gashi na ga zahiri kaga ba zan iya shi ba <laughs> mutum a kan aikin sa a kyale shi ah, kawai makeri ba dai bani shi shiga harkar labarai a ah, wane shi ya isa aiki na ba na kawo ba za ka iya magana ba hmm, ai dole dole ka sanya ma mai aiki ido bari mu koma ko kuma bari mu karisa wannan a yaushe kuke irin waɗannan wasanni na kuna nuna abubuwa na ban mamaki eh muna yin shi kaman wani lokaci muna yin shi kamar ranar sallah ko babban sallah ko karamin sallah ko kuma an yi aure ko haihuwa a gidan makeri to duk ana yin wannan ana wannan wasanni ba kowane lokaci ake yin shi ba Eh. wato cikin abubuwan mamaki da za a iya gani allah ya ba mutum iko ya samu ta irin wannan taron ko za ka mana misali da biyu kaman wato misali irin yadda ake wasa da wuta da eh. yadda nan take za a iya karfe za a iya narkar da shi ma wata kila nan take a ah, wannan ai magana a narkar da karfe ai sai dai in an zo lokacin wasan ko kuma lokacin da ake aiki za a iya sa karfe a wuta a narkar da shi

da Chubahiro Diodone wanda ya shirya mana sauti. Ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya. Madalla sashen Hausa na murya Amurka ke kawo muku waɗannan daɗaɗɗen shirye-shirye yanzu agogo ce karfe uku da minti ashirin da uku ga kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna ta wayan tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Don Allah ina son ku bani dama in miƙa na ga sabuwar gwamnati mai shirin kama wasar janar Muhammadu Buhari akan idan ya kama mulki don Allah ya taimaka ya yi mana binciken kwab a kan ɗimbin zaluncin da ake ma ɗimbin talakawan ƙasar nan tamu Najeriya musamman fannin fansho da wutar lantarki a matakar mai don Allah a kafa ƙwararrun mutane masu gaskiya akan waɗannan akan waɗannan wuraren da ma wasu wurare saboda gaskiya irin halin da ake ciki a waɗannan wuraren abun ya yi yawa mai magana isa kwamfi a sarari shagari jihar sokoto mazaunin unguwar idera lagos salamu alaikum amurka mai magana yusuf kenan mai hula ina wa 'yan kasuwan garin jalingo wa'inda gobara ya shafa fatan allah ya mayar musu da alheri Allah kuma ba mu zaman lafiya jihar Taraba da Najeriya gaba daya. Mai magana kama labarin jalan sabo hayan gada da sama biyo yana so ku mika min gaisuwa ta da jingina ga sojojin Najeriya game da jajircewar da saka na kwato yan matan Chibok. Allah ya taimake mu duka gaba daya Allah ta sa su kwato sauran A ni ne Abubakar Garba da Bosu Karo kuma da ake. Ra'ayina shine tun da yanzu wa'innan wanda za su bar gwamnati yanzu su miƙa wa gwamnatin Buhari na apc tare da kungiyar da suka kulla kawance da su to ina ba su shahara ko da su kai shekara biyu ne ba su aiki a najeriya ba duk wani tsohon shugaban kasa da mai rai da mucece duk a bincike su kudaden da suka tara da yan majalisu da gwamnoni shekara biyu ana wannan a tara kudin da za a yi aikin wa jama'a da shi salamu alaikum sashen hausa muryar amurka suna na muhammad gaskiya gwamnatin Nijar ya ba mu kunya abin da ya sa ya ba mu kunya ga sankarau nan mutane ga shi nan da yara kanana da mutane duk ga shi nan sankarau din nan suna yi kuma magungunan da suke faɗa na rufakatin nan ga shi nan babu ko a ina ga shi nan baki daya abin an maida shi a cikin kemis kemis mutane suna nan suna zuwa suna sassaye da sada amma suna karya suna cewa sun yi kaza sun yi rijiya kaza sun yi makarantu kaza Assalamu alaikum. Sana Hussein Abubakar Rufika. Wato DOA na sun tafi ku ne domin ga muku wata bulla-bulla da ake da sunan ku. Inda wani mayudari ke amfani da sunan Bello Habib Gararinci ana cewa shi ne Malam Bello Habib Gararinci yana yunjar al'umma da yake yawo da su takardu da su fasfo-fasfo ga hannuwa yana cewa shi ne habibu galarin shi kima a cikin tashin hausa na mura amerika to ni kuma dalilin da ya na kira kuma na gaya muku wannan ya turo waje na amma tabbata ban yadda da shi ba ban amince ba ban amince da maganar da yake faɗi ba ban ce masa ko ba ina yana gama karanta min shirme ne to na yi ƙoƙarin sosai sai ya je ya ji rashin zo sai ya yi ƙoƙarin wucewa. kafin mu karkare ga inna amal grace alheri abdu ta dawo da labarai amma wannan kara takaice zaki bamu. mu To haka yake sakataren ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida na Amurka, Jay Johnson ya yi gargaɗi jiya Lahadi da cewa barazanar ayyukan ta'addanci a ƙasashen duniya ta shiga wani sabon babi, inda masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ke waɗanda suka ƙware wajen amfani da kafofin sadarwa suke jan ra'ayin ɗaiɗaikun jama'a wajen kai hari bisa raɗin kansu. Da yake magana wani shirin talabijin na ABC mai suna This Week Program, Johnson ya ce kungiyar ISIL tana jan ra'ayin jama'a waɗansu wurare daban da gabas ta tsakiya inda take kai hare-hare. Ya ce babu shakka muna cikin wani sabon yanayi sabili da yadda ISIL ke amfani da hanyoyin sada zumunci ta intanet da ke ba da damar ishe mutane inda suke da kuma yana yiwuwa tsuma waɗansu. ya ce babu shakka muna wani sabon babu a ayyukan ta'addanci a duniya inda ɗaiɗaikun 'yan ta'adda za su iya kai hari a ko da yaushe Ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Saudi Arabia Adel Ad jubairi ya bayyana jiya Lahadi cewa sarkin Saudi Arabia Salman ba zai halarci taron kolin kasashen Larabawa da Amurka ba, wanda shugaba Barack Obama zai karbi bakunci wannan makon. To masu sauraro, a nan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asari a cikin ikon Allah ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin ilimi garkon ɗan Adam na Yusuf Aliyu Harande. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ita grace da ta taya ni muka yi asubanci tare sai cubahiro diodone wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya charles ni ladan ibrahim ke cewa sai an ji ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.